Matakin dakatar da tallafin manyan kasashen duniya na daga cikin jerin abubuwan da janar Chani ya taɓo a wannan jawabi. Nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir Yana mai cewa mun yi mamakin yadda waɗannan ƙasashe aminai suka yi hamzarin yin tur da juyin mulkin da majalisar CNSP ta jagoranta har ma suka fara hukunta nishar da al'ummarta. S'agissant de la CDAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales ya kara da cewa su kuwa sai da yawo da iyomowa cikin yanayin daurin kai ne 'yan nijar suka samu labarin sun kakaba wa kasar takunkumi irin na rashin imani da rashin adalci da saba doka hasali ma a tarihin wata kungiyar kasa da kasa ba a taba daukan irin wannan mataki kan wata kasa ba karan farko kenan da irin haka ke faruwa ba tare da tuntuɓa ba har ma da yi wa kasar nan kamuwar kudadenta a bankuna tare da barazanar amfani da karfin soja Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ya ce majalisar CNSP ta yi watsi da waɗannan jerin takunkumi kuma ba wata barazanar da za ta sa ta ja da baya daga matsayinta. Nijar ba za ta yarda da kowane irin katsalandan a harkokin cikin gidanta ba, saboda haka ya yi kiran dukkan 'yan ƙasa su haɗa kai domin murƙushe wannan yunkuri. Nous en appelons donc au peuple nigérien dans son ensemble et son unité faire échec. Jagoran na majalisar sojojin da ta yi juyin mulki na wannan ikirari ne a wani lokacin da ake jiran zuwan tawagar sai da yawo a ƙarƙashin jagorancin janar Abdulsalami Abubakar domin samo bakin zaren wannan rikici cikin ruwan sanyi. Na nemi jin ra'ayin shugaban kungiyar Kodayoyi Mustapha Kadi game da wannan yunkuri. Wanda ya kawo maka gudunmuwa ta a lahiya, to wannan irin shi muke so. yau niger duk wanda zai iya cewa ga gudunmuwar da zai kawo mata ta zauna lahiya to sai mu ce shine masoyin niger shine mai kamnan niger domin cikin halukan da muke halloma ta kunkumi wanda sai da yawa ta samuna abdulsalami ya kamata ya yi tsayin daka a wadda za a iya yi wato talaka ya samu sauki a ciki talaka bai ci bai sha ba kenan bai kamata a iya cewa ba a ɗauki takunkumin da za a wahal da talakawa a jamhuriyar Nijar. To domin haka muke sanya kira ga wato shi general na shi sai da yawo ita da kanta hannunka mai sanda. tunda yau zancen ga da nake muku a jamhuriyar Nijar an cire muna hutar lantarki. To yau talakawa ne su ne a cikin wahala kenan muna neman a iya cewa an samu mahita da kwanciyar hankali kuma a samu 'yan Nijar su haɗa kanunsu. rarrabuwar kanu ita ce ke kawo matsala a cikin ƙasa. Ƙungiyar alkalai ta ƙasa wato saman a sanarwar da ta aikewa manema labarai ɗauke da sa hannun sakataren ta mai shari'a dubu yahaya ta haitar da amfani da ƙarfi wajen karɓar madahun iko domin a cewar ta hanya ce da ta saɓa wa doka. saboda haka ta gargaɗi sojojin cnsp su gaggauta bin hanyoyin mayar da al'amuran mulki a hannun farar hula amurka a nata bangare ta bayyana shirin kwashe wasu daga cikin jami'anta da ke nan nijar sakamakon lura da yadda abubuwa suka fara canza salo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar